sahabiyo ŋmene bewa na ŋmene hakiyo de andibi sahabiyo ŋa ya bara mbara al'umma wo bisa al'umma wo ŋmene baame pine geyyo kuna yanon yara kabisa al'umma wo ŋmene mai tayo hai kar na boro furun na kuna yano ya mutu kaduwa beyo ka milim akuna adini beyo kabisa bame yano ya baral umma mbisa yo warka yo sugu mbongo teke heikar kwena nteke ŋeya bisayo la yano kweneni ya baral umma okuna ya bei kabisa boro chini hei nor kwe biri anufi a kuna nahay ka annabi sallallahu alaihi wasallam nufi a amene hadithi amene sunna kuna yana ngai no buru karkwe mutuka ntemako kabisa bame manido gbeiteyo na tare mene tila na annabi sallallahu alaihi wasallam amene sunna kuna yanoni mechine noyo do ngai nor kwe mutuka no mechine noyo kabisa bame mme chine ta mbine no mme chine no yano ko eneni al'umma wa na ngayo ya mutu ko moruyo na kamyo bidiya yo kuna na bine bayo to dia sahabiyo di mene haki yo kuna warkayo ngunurga na no irin tutu kata haikayo aka irise ko ŋmɛnɛ bɛɛ wayo cibarisɛ irin tutu ka zaŋa ya ta haika ya ka ŋari naani ka a haibiyodi bine daidai no haika ya karisɛ tilo yi kuna ŋari naani ka a bara daidai ŋa haibiyodi di ŋmɛnɛ bɛɛ wa kari kpɛ tensɛ aga a senitɛ irin tutu ka ta yanɔ ni ka iri iri tutu ka ta ya iri yardan na yanɔ ŋmɛn hakiyo ka a ga kuna iri mo balla hari iri bine kuna kogu iri nor kpekpe iri ŋmaare an yardan na la iri delle bongo mi fo ganna wa kar kpenam nam njina ka twaga iri se ngadi saabu ganna yano na alheri tutuma ka iri nor kpekpe iri anam nate adini o na borio tutuma karkpekpe be nam na dini di nhuna ka borio henno nam irise yano nhakiyo di kuna no kweneni haikaya bara ntando ka bara dini sinni iriyo bon ori nko karko haibiri tani yano kayara ko dindini na lazanga ya kuna to anduka bara iri mo moru yori mari bine ni na ŋmene kabia iri mari bine ni na ŋmene kabia kari bine morani na nufi laalo au tama laalo tamayo na nkuna fo ŋadi banna irin tabbatani iri bine yokuna ka n woni barano haramu nga laaliyo ŋmene haramun tere ye ko senniyo kabisa n woni domi fo ganna n woni awon kuna hay ka qur'ani kuna no borogo ko ka kawya domi qur'ani kuna in nor kwe biri ana borodi anan gayyani kan sabu kan alkawali zannalla kan ŋa no bananse ngano aljanna yano kwene kan o agun laali akwai go ko na an dibina sallallahu alaihi wasallam ko hongo haikan dibina forun na anta domin an dibidi nga nari forun na irin balla ka honguri se irin mogun wo da an dibiti ka wasu ga amene sa amene ya pasiyo asahabi wasu gun wo ngan dibi zai nga zai na warka nga mene hunde kan akamme dee n'okwu na-afọ chihe ifọ kana gure nche uhudu mwena gure gure di zaka akpa madua wura ka boyto uhudu mwena gure zaka ka chihe ifo kana sara ana adam inor kwe kwe beri mwena hini kunani deya amobe ka lada ka gonna asu to nkuna wani laada o azimine laada ka ba duwa a su tɔ sahabiyo di ŋmene laada o wani laada zimine yano ŋmene hakiyo ka ga kuna kweneni borom ma me deŋi man bongo bei ka moru na mo kam haifoyo ka te sahabiyo di binni ka bara me kaw me kaw mace haifo kan gumboŋo dama kuna dia abaranga tilasi man bongo gei ka morun na sin niyo haya zange yaga ka bara cuta bongo au ilalo bongo yano abaranga tilasi irin nane ka a mbara borono ka haifo igunu kan cim kuna da yadda boron bine kokari haya kuna ka himmada ngun na bana karpe di sinseno da ya warkan bine ka ha kokari in kuna di warka kokari nga a akokar di pei sawan na kwaye ba ne bani de kwaye gunna bana hinka kokar mene bana na haikar kwaye ba ta yi mene bana warkan nga bine ka kokari nga na kwaye sawan na hei kar kwe bani de a gunna akokar di mene bana de ya tali ba kam kokar di kere bannani inor kwaye kwaye bir ga kosu tali dino domi himma di ka na. ngene hakiyodi kuna kwene no boro ma haniya ka laakari ka moru na hayi foyo ka bara nsenni ko lati sahabiyo diga yo ka bara haya laaloyo ka bara boro tangarte ko tekenga malakal na di biyodi seyo sawa umba hantun ka seyno umba ni ka seyno yano haifoyo ka bara a tembini no ka bara ka kau ka kau yo de ma la kari nan sai yo domin ngadi kere bara no he chene no de mban gbeyo kan teguna ngadi kere bara he chene no to de he ka ben bara he chene dini ngari ka innor kwegun ko sara no domin din na he chene guna ngari taliyo bara no zanga isano nga hebiri chene e chene di nga afuru kuna yano kwene mene hakiyo kunar gano boro man nane ka tabbatani ka mbisa cere no sahabi din bara no bisa cere ba kan kuru pay bara boro wato bewa kwey no kar kwena bewa tense na kwey tere gano yo den kuna war kayo ngayo bisa boro chinni ngayo no war kayo nce ay fo kan nan dibi sallallahu alaihi wasallam na agordota asiyo banna mboro tacidi al-khulafa alkhulafa rashidun ŋeye di bannani sahabi wai fogono ka nan nanno labari ka mbawral janna zan hunayo ŋeye di bannani ngono warkayo na badru hongu te ŋeye di banna warkayo na nkamme dam andebi kamme kuna kan ŋeyo ba gana kane kuna na guno o horte kuna andu kabara iri pepeɓeri ga yardan na lanindi wakkati di ga ŋoyo bowo buro banna gana ga na kakwe n hakkiyodi kanno kwene iri mon ŋmare nse ko i nor kpekpeɓeri mene rahma ceji nse yano i nor kpekpeɓeri mene kosiyo boŋo iri moga ceji nse